like you ga hiranmu da rabu bagon ebola ku saurari sakon da ya miƙa garkon cindo rigiji gabji kirkashi kakakara kaka ina ma abota kallon wasan damben gargajiya musamman masu kallon damben gargajiya a gidan damben idris bambarewa da ke maraban yanya yan tifa albishirinku ko kun san wannan ladi sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu da ashirin da ɗaya za a fafata damben da ba taɓa yin irinsa ba wato damben garkwancin da sarkin dambe da rabe bagon ebola na bangaren kudu wannan dambe za a yi shi ne domin karrama dan aminin Langalanga, langa ko kuma in ce dan aminin dan shago a gidan damben idris bambarewa da ke marabin yanyan yan tifa dan haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya wannan ladi 12 ga watan 12 kar ku bari kallo ya barku a gidan damben Idris Bambarewa da ke marabin yanyan yan tifa kuma akwai shaharin yan dambe akwai dan Aliyu a wannan gida akwai bahagon yan sanda akwai sauran shaharin yan dambe kuma dan haka kar ku bari kallo ya barku wannan dambe tsakanin garkoncin da sarkin dambe da rayu bahagon Ebola dan bane da ba taɓa yin irinsa ba kowa zai nasara kowa za a buge dan haka dan kallo kar ka bari a baka labari kar ka bari kallo ya barka wannan ladi na tattauna da rabe Bahagon Ebola kuma na tattauna da garkwancin domin ji daga bakin su muna tattauna da Idris bambarewa domin tabbatar da wannan dambe dan haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya kar ku bari kallo ya barku a wannan ladi a gidan damben Idris bambarewa dake maraban yanya Antifa ma'abota kallon wasan damben gargajiya sai kun zo sai mun gan ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da saurari kamar yadda kuka sani da ni ne na koyawa ba ku Ebola kuma a kodayaushe ina muku fatan alkhairi kamar yadda kuke mu To, Rabu Bakon Ebola akwai ajo na wato abokin wasanku wanda ya bar wasa yanzu eh, dan Aminu Langa-Langa wanda za a yi shi a nan marabanyanya kuma na ji ya gayyace ka. Ya tabbacin zuwan ka yake nan marabanyanya. Wanda ya wuce ma abokin wasa na mai gida ne dan yi wa abu mai dan da masu gidan ne wasa ko ba gaskiya ba. Haka ne. Wannan mai gida ne kuma insha Allah ina sa ran Allah ya soya da zan zo a yanzu wannan garanti ne. Dan ina sa ran insha Allah gobe wai haka ma Allah ya da kowan ku Abuja wani abu. na ina kan hanya ko ban kusa maraba ba insha Allah zan zo wannan asibiti tunda an san an hada mun da mu da garkwancin da aka ce kuma insha Allah ba ta yi ba za a yi. Eh, Rawu bakon Ibola kun taba yin dambe da garkwancin do? in da da shi gaskiya amma dai dole za a yi tunda na ce ni duk wanda ya bikin kan ibola inda yana yi ni ma yana ba kan shi insha Allah san shi ko komai lokaci an ce eh, mutane suna cewa ma wai yanzu haka garkwancin da yana shakkaka eh, wato ganin ka a katsina ne ma yasa ya tsere ya bar katsina mutane suna zargin wannan magana haka to nan dai abin abin da ke zuciyar shi tun gani ni ban san gaiba ban san abin da ke yanzu ba amma dai tabbas baya katsina kuma na san da yana nan da yanzu an yi dan ban gaskiya haka ne eh, ya taba kama ka a dambe bai taba kama ni wani ma ban taba kama su to gashi damba ta hado ku a maraba a wannan ajo ranar ladi 12 ga watan 12 a nan gidan damban Idris Bambarewa dake maraban yanya za a fafata wato mutane suna cewa kai damban ka baka jira rabe bagon Ebola ya kake ganin damban ku da garkon cindo insha Allah abubuwan tarbi ɗaya ne alfarmu annabi muhammad tunda dai kaga shi ma ba mai hakuri bane ni ma ba mai na san ko tabbas cikin minti ɗaya ko in faɗi ko ya faɗi insha Allah mutane za su zo su ganka a marabin yanya domin mutane sun daɗe ba su ganka a marabin yanya ba kuma wannan ajo ne na eh, za mu iya cewa kamar ma mai gidanka kamar yadda ka faɗa kuma abokin wasan masu ka eh, shi ya bar dambe ganin haka ne sa aka gayyace shi aka gayyace ka garkwancin da ma ya tabbatar cewa zai zo wannan eh, ajo dan nima na yi magana da shi kana ganin wannan dambe a terminal kake da ta kisa insha Allah wannan nan ba dalmi ira ne kira tunda dai na san tabbas bai da hakuri ni ma banda hakuri kuma na san dole za a faɗi tun da dukkan ba ma hakuri bane shi bai da hakuri ni ma banda ka ga ku dole za a faɗi dan ba kuma dan bane wanda ba ta bayi ba ga dole dole za a faɗi ko ya faɗi wannan dole kan ko ya fatan ayi lafiya ta shi lafiya saboda amin ni gaskiya mai gida na dauke shi amin ne ruka abdul jadi bola kana dauke shi haka ko insha Allah abun karuwa ne ya samu ko bai sana'ar nan yanzu ya bari kaga abun a tallafa mai insha Allah zan zo na ajo rawu bagon ibola kana da masoya dumbun masoya a Najeriya da ma kuma wajen Najeriya Wani kira za ka yi musu to fata ne ga musu ya ne a kullun a goda yaushe kamar yadda suke cewa mata adda to dan Allah kar sa gari saboda addu'an musu ya shi ma ba faɗuwa za ta kar ya iyaye ne ko ba gaskiya ba su gaba da mu da fatan alkhairi kuma su dauka cewa wasu wasi wasa ba faɗa wani idan suka ga an biye mutu su yi haƙuri su san cewa Allah ne yana ba saboda in Allah bai nufa ba babu wanda ya sai ma abin da Allah bai ma ba komai na da lokaci za faɗi lokaci kuma tana mun dan bacin cikin faɗuwa idan sun ga an biye mutu su yi haƙuri sai su ƙara taya mu da addu'a Allah je ya ba nasara a gaba ne fata na fatan alkhairi ga masoya a duk inda suke da wanda na sani da wanda ban sani duka ina musu fatan alkhairi to rawo bakon ebola mun gode da wannan dama da ka bamu kuma Allah ya kai mu ranar ladi kuma Allah ya kawo ka lafiya kuma ina ma abuna mutanen maraba albusir insha Allah su tsaya kwansu da kwarwatan su fito ranar lahadi insha Allah ina nan shigowa to Allah kai maraba mun gode sosai mun gode ka zaki na ali sai ya ka zama maiki na ali dan zaki shi ka ne idanu a kullu na da ka dai babban ka da kanan ali ka ne ka yoji ka hade na ali ne na sai jahwar kura yana gudun ka sana ga kwata ji daɗi sa kasa na gudun wani ga na batu ji daɗi ba caji ya ji na ga batu ji daɗi ba karkala kuma ya ba da batu ji daɗi madina talakawa na gaba ta ji daɗi yalo shi kuma yan uwa ka tura shi dan mauta ya faɗi ya yi aman adamu ya faɗi ba ta ji daɗi ɗanɗa ya faɗi ba ta ji daɗi Ogo ya faɗi ba ta ji daɗi ba Dabala na gaba ta ji daɗi da wuya ba da bace ji da shagon taye yana gudun na na dundumi isiya na aliya kanshi bawo ya ba da bace ji da su sun da babu ko ba mai daga yata na aliya kanshi yare ne ka kwana ka bin garin चुम्मी दो Anitta agora na zani da kwana yara kaduna zani da kwana da madungari mai nama da madungari mai mota sai tambo odita na kaduna

godiya ga alhaji musa ina walo roja roja ina jamilu roja roja